بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta talata ta kuma goma sha hudu ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da biyu ga watan daya a shekara ta 2018 meladiya eh, muna karatu ne a wannan littafi na muktasarun fi ilmin fara'id na sheikh al'allama muhammad ibn abdulkarim al-maghili a tilmisani wanda ya rasu a shekara ta tara da tara bayan hijira kuma wani shine darasinmu na uku a cikin littafi din kafin nan ne muke karanta muqaddima sharar fage akan abin da ya shafi ilimin gado mun karanta al-mabhas al-awwal wanda yi magana akan abin da ya shafi al-mabadi wal ashara li faraid sannan muke magana akan al-mabhas al-thani wanda ya mana magana akan abin da ya shafi falalar ilimin gado da kuma wallafar da aka yi a kan abin da ya shafi ilimin gado muka yi magana a mabahas na uku wanda ya mana bayani kan abin da ya shafi sabubba da ke sawa a ci gado sabubban kuma almutafaku alaiha guda uku ne ko dai annikahu ko annasab ko alwala sababi na hudu shine da zai zo can gaba idan Allah ta'ala ya kama shine baitul mal yau za mu tashi a mabahas na hudu inda ya ce almabhasin rabe arkanul mirasi salasa arkanul mirasi salasa uh, asbabul miras salasa sabubban da ke sawa a ci gado ɗayan abubuwa uku ne to hakan nan kuma rukunai da sai an same su ake samun gado su ma guda uku ne al'awwal al-muwarris wal maradu bihi al-mayyitu haqiqatan aw hukma والميت حكما من حكم بموته بناء على غلبة الظن وذلك كالمفقود إذا حكم القاضي بأنه في أداد الأموات ركني نقادو سوني قدا أكو ركني نفرقو المورث إذا كنت المورث شيني وند يموت يبرقادو المورث شيني وند يبرقادو شيني المورث الوارث وند زيت تقادو almaurusu abin da za a ci kulwar da ke ku almuwarris kaga warrasa yuwarrisu tauris warrasa ya ciyar da gado mana ya bayar da gado ya mutu kenan sai ce muradu bihi abin da ake nufi da almuwarris shine almayyitu wanda ya mutu shi ake nufi da almuwarris wanda ya mutu hakikatan mutuwa ta hakika gashi ya rasu an sanya shi a gaba an mai sallah an kai shi makabarta an binne au hukuman ko kuma ya mutu ne a hukumce abin da ake nufi a hukumce alkali ne ya yanke hukuncin cewa ne ya rasu alkali shine wanda ya yanke hukuncin cewa ne ya rasu to ta kowane ɗayan biyun nan ana tabbatar da hukunci ko dai zamana ya mutu hakikatan a hakika ne shi ya rasu an mai da jana'iza an binne ko kuma na biyu ya zama na alkali ya yanke hukunci cewar wani ya rasu yi hukuman wanda ake nufi da cewar ya mutu a hukumance ya huku ya an yanke hukuncin ya rasu shine man hakama bi mautihi shine duk wanda alkali ya hukunci da mutuwarsa bina'an ala ghalabati dhann doriya akan kyakkyawan zaton wani ya rasu wa zalika kaga irin wannan kuwa kal maf'udi kamar wanda aka neme shi aka rasa mutum ne an neme shi an rasa ya baro inda ya baro din amma bai zo inda ake ake tsammani ba an yi iya bincike an yi iya bincike ba a samu ba watakila ta aka samu labarin ai akwai hasashen wata mota ta yi gobara ko wata mota ta haɗu da wata mota ko wata mota 'yan fashi sun sun tare ta sun kama mutanen ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma shin suna ciki ko ba sa ciki ba a sani ba na watakila a ce kai amma kama an ga wani mutum ɗaya ko mutum biyu ya fita a guje to shin wannan mutum ɗaya ko mutum biyun da ba a gani ba shin yana cikin wannan da kuke magana ko bai ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma wane ne ana jin labarinsa a inda yake amma tun da aka wata ambaliyar ruwa a garin gaba ɗaya ba a sake jin labarin shi ba kuma ba a gaggawa shi ba ina fata mun fahimci ire-iren waɗannan abubuwa ko kuma wani ne afanin lahawa iyakun allah tsirin ya je sallar juma'a aka yi mummunan hari a masallacin amma dai an duba shi ba a gan shi ba ba a ga shi ba ba a ga wani abin nan shi ba ire-iren dai waɗansu abubuwa da ba a gaggawar ba zahiri gata kullum da ke ko ba a gaggawa ba wannan zai nuna maka tasiri na maganganu da ake yi lokacin da jirgin sama misir ya yi hatsari shekara ɗaya da wani abu shi abin da ministan eh, eh, sufuri na jiragen sama na misira cewa yake har yanzu su hukunci a wurinsu shine jirginsu maf'ud ne ma'ana ba a gan shi ba kaga ba a gan shi ba daban ya yi hatsari daban so za ka dinga lura da lafuza na shari'a idan aka ce almafakudu shine wanda ba a gani ba to duk wanda ba a gani ba aka neme shi ba a gani ba kes ɗin shi ba na malam ba ne da za a je malam ya fito falo a ce ya za a yi hanya mafi sauki duk wacce ba ta ga mijinta ba kwana ɗaya kwana biyu abubuwa hankali ya tashi to a shiga da ƙara kotu ko iyaye ba su da hukuncin su yanke cewa ɗansu ya ɗansu ya rasu saboda haka matashi shi ta je ta yi aure ba su da wannan kun fahimci jumla ta da kyau sai dai a je a shigar da ƙara idan aka shigar da ƙara alƙali zai ba da shekara hudu ne na aje a nemo shi to shin shekara hudun za ta fara lissafi daga ranar da ba a gan shi ba ne ko daga ranar da aka yi ƙara kotu kuna ce na da kyau ko idan sai da aka yi shekara goma ba a gan shi ba sannan aka sanar da hukuma to daga ranar za ta ba da shekara hudu ina fata mun fahimci wannan da kyau in ko ba a gan shi ba ne wata hudu aka sanar daga ranar saboda da akwai fuska biyu ko dai daga ranar da ya bata za a ba da wata hudu a shekara hudu ko kuma daga ranar da aka kai kara kotu za a ba da shekara hudu duk wanda alkali ya ɗauka ya yi daidai don maganar ita ce yanzu idan aka ce yana nan aka ce ai ya rasu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da ka an ba mata shi izinin ta yi aure yan kwamitin unguwa ko waye waye waye sun ba da izinin mata shi ta yi aure ta yi aure sati ɗaya da kammala aure sai ga shiri ya dawo a mashin ya za a yi ku faɗi ya za a yi yanzu yasa ga wannan gaba ɗaya huruminsa ba na malam bane ba malamin da zai ba da fatawa ya ce ga yadda ake in ma ya yi to ya tsindima kanshi cikin hayaniya shi dai zai ba su yadda ake ne su je kotu kuma sun tashi cewa ga yadda za su ce ga yadda za su ce to ire-iren waɗannan ne idan ya ja gaba ya yi alkali ya bincike ya kawo kaza ya duba ya duba sai ya yanke hukuncin wani ya rasu sai ya yanke hukunci akan wani ya rasu kaga yanzu wannan ya rasu ne hukuman ya rasu ne a hukunci da kotu ta yi cewarwa ne ya rasu ko da wata rana an ga ya dawo ashe abin nan da ya faru ya samu wani kwari rijiya ya samu wani kwalogo a rijiya ne ya makale watansa shida ruwan rijiya ike sha sai daga baya ya fito haka yana za a koma kotu za a koma tunda ita ta yanke hukuncin ɗazu cewar ya rasu yanzu ita ya ta yanke hukuncin kuma yana nan da rai ba shi kenan ba to shine iza hakama alqadi bi annahu fi addad alamwat idan alqali yanke hukunci yana cikin matattu to kaga yanzu abinda ake nufi da almautu haqiqa wanda ya rasu a haqiqa shine wanda muka bayani wani ya rasu an mai wanka an yi jana'iza an yi kaza wannan babu iskal a kansa wani ya rasu hukuman ya rasu a hukumance mai ake nufi da ya rasu a hukumance ya rasu a hukumance gini akan hukuncin alkali doriya akan abin da ya shafi hukunci na alkali kowannensu sunan shi almuwarris ya mutu ya bar gado daga yaushe ne za a raba gado din daga lokacin da alkali yanke hukunci haka tun da daman shi yanke hukuncin ya rasu kaga shi zai yanke shi zai raba gadon shi kenan kullum da ke ko shi zai raba gadon shi ko da ya dawo dai wurin shi za a koma rukuni na biyu shine alwaris wanda zai ci gado wanda zai ci gado wa huwa alhayyu alhaqiqa shine wanda yake raye a haqiqa ne gashi mun gan shi yana motsi a zahiri au hukuman ko kuma wanda yake rayuwa a hukumance a hukumce yana da rai domin ciki ne yana ciki an je an yi test an yi scanning an ce dan yana nan kaga yanzu wannan yana nan ne a hukumance ko a hakika a hukunci a hukunci dai dan yana nan sai in an gan shi an haife shi lami lafiya ne za a tabbatar da yana nan hakika mimman kama bihi sababu min asbabil irsi daga cikin waɗanda ɗaya daga cikin sabuban gado ya tsayu a kan shi sai na uku cikin rukunan gado alhaƙul mauruf abinda za a gada abinda za a gada me abinda za a gada wa huwa ma yukhallifuhu almayyitu shine abinda mamaci ya mutu ya bari min anwa'i tarika daga cikin nau'ukan kayan gado wannan shi ake nufi da almawruf to waɗannan uku sai an cika su sannan aka samu gado sai an samu waɗannan uku sannan aka samu gado in ba a samu waɗannan uku ba ko biyu aka samu ba a samu gado ba dole a samu almuwarrif wanda ya mutu ya bar gado dole a samu alwarisu wanda zai ci gadan a samu almawrufu abinda za a ci gado to abin da ake cewa wani ya raba gadon shi fa wai shi yana jin tsoro kada ya rasu 'ya'yan shi da jikoki su taso kansu shi yana son kansu shawara haka sai ya raba masa gado wane ya dauki kaza wane ya dauki kaza wane ya dauki kaza wani ya dauki kaza wannan menene wannan bai yi ba wannan surutu yayi yayi fira ne wannan tunda abin da yake gado shine a samu almuwarris wanda almuwaris ko shi ne wanda ya rasu shi ko bai rasu ba shi yana ganin zai rasu yau ko gobe sai ga wani nashi ma ya riga shi rasuwa a ba uku abu na uku la ta duru na hula kuma na fa'a. saboda haka wannan baya cikin tsarin musulunci gaba ɗaya ya ce wai shi ya raba gadon shi na ya ce ya raba gadon shi yan motoci da yake da su duk ya rarrabar da su sai guda ɗaya ita ma ya gado ce kuna ji da ke ko gidajen shi duk ya rarraba ma 'ya'yansa sai ciki da falo da ya rage shi ma ya gado ne suturinsa ai akwai wata a jikinsa da takalminsa da atm din shi ai duk gado ne kaga haizu dai bai raba gado ba tun da ya dan rage wani abu a asusu da yake zuwa da atm ya ca shi wani duk kaga yana cikin kayan gado riga shi kwaya uku ko kwaya hudu ko kwaya biyu da ya rage ita ma tana cikin kayan gado tsoraka babu wannan a musulunci a ce wai wane ya raba gadansa babu shi domin abin da yake gado yana zuwa ne bayan rasuwa gado yana zuwa ne bayan an rasu a nan ne ake magana gado amma kafin an rasu ba a magana gado dole wanda za a gada a tabbatar da ya rasu shi sa ga ne ma almuwarris wanda ya bar gado dole a tabbatar da ya rasu a tabbatar da shi ta hanyar guda biyu a tabbatar da shi a a hakikani ya rasu ko kuma a tabbatar da shi a hukumance ya rasu shi ko wannan gashi da ran shi ma kuma ya ce wa ya rarraba gado kaga wannan fira'i ba ba abin nan yau qala sahib al-qala'id al-burhaniya mai littafin al-qala'id al-burhaniya yana cewa al-qala'id al-burhaniya eh, mun faɗi littafin cikin littafan gado da muka ambata jiya yana da baiti 110 yake cewa wa warithun muwarrithun mawrufu arkanuhu ma duna tawrifu wa warisun muwarrisun maurusu arkanuhu ma dunaha taurisu wai yana hada maka rukunan gado ne guda hudu da aka kawo su dalla dalla yanzu ka san menene almuwarris ka san meye kuma alwaris ka san me ake nufi da alhaqul mawruf to amma dan ke saurin rikewa sai ce wa warisun da mai cin gado muwarrisun da wanda ya bar gado din maurusu da abin da za a gada nawa kenan uku arkanuhu waɗannan su ne rukunan gado maduna ha taurisu babu wani rukuni na hudu su. babu wani rukuni na hudu su. so kamar yadda muke da asbabul miras ya ce asbabul wa wara salasa kullum yufidu rabbuhul wirasa wa hay nikahun wa wala'u wa nasab ma ba'dahu lil mawarith sabab wancan inji mai rahabiyya kenan a waccan in ji mai habi amma wannan a cikin alqalaidu alburhaniya yake cewa warifin muwarrithun maurufu arkanuhu ma ha taurisu waɗannan su ne rukunan gado bayansu babu wani rukuni ina fata mun fahimci wannan da ke duka ga wani yana cikin mukaddima tashin farko ma ka gane wa za a ci gado wanda za a ci gadonsa shine wanda ya rasu rasuwa hakika ko rasuwa a abin nan a hukunci kuma mun yi magana yadda ake magana eh, rasuwa a hukunci duk yadda aka yi in dai ba ku samu labarin wane ya rasu ba tare da 'yan uwa da abokan arziki da suke hurɗa tare in dai an kira ku ne an ce ba a gan shi ba ba a fa gan shi ba duk yadda za a je asibiti an je asibiti an je ina ne an je ina ne duk an je caji ofis ɗin 'yan sanda ne duk ba a gani ba kun da kyau ko duk wannan bai ba ku karina ba za a yi takatsantsan sosai da sosai za a yi takatsantsan a kan cewar ya mutu balle ha zo a fara badiri a kan abin da ya shafi abin da aka ce ya bari ka za a yi takatsantsan sosai a samu shawara a sanar da hukuma wannan shine hanya mafi sauki don takan yi hatsari ne shi kaɗai ya rasu dama ana tsammanin shi ma ya rasu ne har an fara mai ta'amul daga baya aka ware shi asibiti abin mamaki dai sai ga ashe shi bai rasu ba kawai ka gan shi abin da to abubuwa da dama abubuwa da dama suna faruwa akan ire-iren waɗannan abubuwa kuma kuma misali misali misali na rayuwa duk yana tabbatar da waɗannan akwai wani da ake da ake tuhumar su da harka boko haram Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah fani lawa ya yace shi kadai ne kadai ya san cewar yan uwansa sana raye amma shi bai san yan uwansa sana raye ba abin da ƴan uwan shi ba san shi yana raye ba amma shi kadai ne ya san sana raye saboda ba a gan shi ba suka ce labarin yana raye ya zo musu ne bayan da wani dan uwan shi da aka sake shi ya fita shekaru a aro su za ga ire-iren waɗannan in dai ba a ga mutum ba in dai har ba a ga gawashi ba ba a ga wasu alamomi da ke nuna yana nan da rai ba ko hannun shi aka gani kadai za a yanke hukuncin ya mutu to ai taka tsantsan don takan yi Allah ta'ala ya tsira ta da shi ya sa shi a wani wuri can daga baya kawai a gan shi ya yi sallama a gida ya dawo sai ya ga an to yanzu ya za a yi wani ajiyar da ke ku Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki almaba hasul khamis shurutul mirasi salasa shurutul miras sharuɗa na gado man yi rukuni na gado yanzu amaje sharuɗa na gado su ma salasa guda uku asbab uku arkan uku shurut uku shuruɗul miras sharaɗin gado abu na farko tahqiqu mautil muwarris abu na biyu tahqiqu hayatul warisi da mautil muwarris abu na uku al'ilmu bi sababil irth su ne rukunan a sharuɗai na cin gado sharaɗi na farko tahqiqu mautil muwarris أو hukuman بالأموات حكما كالمفقود والتحقيق min zalika. إما بالمشاهدة والمعاينة أو بالاستفاضة وهي wahiyan tisharu خبر موته bainan nas أو بشهادة أدلين abu na farko ta haƙiƙu mautul muwaris tabbatar da mutuwar wanda ya rasu kun ga magana da muka gama yi kenan yanzu a tabbatar da mutuwar wanda za a ci gadon shi shine al-muwarris wanda ya bar gado to a tabbatar da ya mutu in ba a tabbatar da mutuwar shi ba fa to kada a shiga badari kan abin da ya shafi gadansa shine haƙiƙu mautul muwarris tabbatar da mutuwar wanda ya bar gado au ilhaqihi bil amwat ko kuma a riskar da shi da matattu hukuman a hukumce kalma fa'udi kamar wanda aka nema aka rasa kamar wanda aka nema aka rasa ga an tabbatar da jirgin sama da ya tashi mai lamba kaza zuwa kaza shine ya hatsari da ya hatsarin kuma ya fada cikin teku ne ai ga yanzu mai ake nema tabbatuwar jirgin ya yi hatsari ka tabbatar da jirgin ya yi hatsari kuma da ya hatsari teku ya fada kaga wannan yana cikin karina 99.9 da ke nuna cewar rai ya yi halinsa to kaga ta hakiki mutul muwarris au ilhaqi bil amwati hukman kal mafqudi kamar wanda aka nema aka rasa kun ga ana da jaddada al mafqud domin a cikin masail na gado akwai al mafqud shi wanda ya rasu aka nema aka rasa kotu ta hukuncin ya rasu ya za a raba gadon shi kwaraje da ke ko ya za a raba gadon shi babi ne daga cikin babi na ilimin gado babi ne daga cikin abubuwan na gado wata hakikumin min zalika tabbatar da cewar ko ya rasu hanyoyin tabbatar da cewar ya rasu in ma bil mushahada in ma mutum ya zama na abin a yi a gabansa ya ga abin kulwa shi ne mushahada shi ne a yi bilhudur a yi a gabansa au mu'ayana ko ma ya gani da idansa ko ya ga gawar kulwar da ke ko ko ya wuce gaban gawar a yi sallah ko ya zama da shi ya sa ta kabari ko kuma dai ya gan shi ya ce ai wallahi subhanallah ai suna zuwa su ne mota farko da ta iso wurin hatsari idan hatsari aka yi au bil istifada ko kuma labari ya watsa a gari gari ya dauka ya dauka kwatsam ai su wani sun yi hatsari su wani sun yi hatsari wani ya rasu wani ya rasu wani ya rasu gari ya dauka ba tare da ka gani ba shiru da duk wani ‘yan uwan shi suka yi da duk wani dangin shi shirin da suka yi ba su inkarin ya rasu ba ya tabbatar da ni da rasuwarsa shi yasa kake ganin waɗansu kafofin yada labarai idan ana an yi zumcewa ne ya rasu babban wanda suke kira shi ne ba wasu daga cikin familinsa ba wai wani can suke kira ba wani daga cikin familinsa ko wani na hannun damarsa da yake shi da wuya a ce ya bi wannan labarin ru'in bai tabbatar ba to kenan daga ciki shine a tabbatar aibil istifada istifada shine labari ya watsu a gari shine ne ya ce wahiyan tisharu khabari mauti bainan nas shine labarin mutuwarsa ya watsu cikin mutane ba tare da asaba wanda ya inkarin cewarwa ya rasu ko bai rasu ba to yadda labari ya watsu wannan ya tabbatar da haka domin akwai da yawa rasuwa da aka yi Yaɗuwar labari ne ya tabbatar maka da ya rasu ko gawar da ka je sallah can take kai baka gawa ba kullum rake ko balle ka ga wankan gawa ko da sauransu so yaɗuwar labari sau da yawa yana tabbatar da abubuwa au bi shahadati adilai ko kuma da shaidar adilai guda biyu adilai guda biyu mutane guda biyu suka tabbatar da cewar ya rasu kuma a gabansu ake min sallah kenan. kenan in mutum ɗaya ne fa akwai ƙarin neman haske kenan in mutum ɗaya ne in mutum ɗaya ne ba da labarin cewar ya rasu akwai neman ƙarin bayani dole a samu mutane guda biyu alal aƙalli da za su tabbatar da cewar ya rasu to wannan shine shar'i na farko dole wanda za a ci gadansa a tabbatar da ya rasu kaga wai batun ma a ce ya raba ma kanshi ya raba ma 'ya'yan shi gadon shi ma wannan ma gaba ɗaya bai shigo cikin lissafi ba abu na biyu ta haƙiƙu hayatul warisi ba da mautul muwaris tabbatuwar tabbatuwar rayuwar wanda zai ci gado wanda zai ci gado a tabbatar da yana raye ba da mautul muwaris bayan rasuwar wanda za a ci gado shi wanda zai ci gada a tabbatar da shi din yana raye bayan rasuwar wanda ya bar gado walau lahza Koda da sakon ɗaya ne koda da sakon ɗaya a tabbatar da wanda zai ci gadin da yana rayu wanda za a ci gado shi ya riga rasuwa au ilhaqihi bil ahya'i hukman ko kuma a riskar da shi da yana raye a hukunci kalhamli kama ciki ce ai ya rasu an tabbatar da cikin yana nan kaga wannan cewar ciki yana raye hukunci ne tabbatuwar rayuwar fa sai an haifi wannan sharaɗi ne a tabbatar da wanda zai ci gado ɗin kuna jina da kyau yana nan a raye a lokacin da wanda ya bar gado ya rasu walau lahaza ko da da sakon ɗaya ne ko minti ɗaya ne kenan idan ba a tabbatar da rayuwar shi ba fa babu gado babu gado mata tana cin gadon mijinta miji yana cin Gada matarsa kullum da ke ku hakan nan ɗa da uba duk ana cin gado to amma da aka yi hatsari kwatsam nan take aka rasu ba a sami labarin wani da wadda cewar ga wani ne ya rasu sannan sai wani ba nan take suka rasu to ba za su ci gadon juna ba shine wa in ya mutu qawmun bi hadithin aw gharam aw hadithin amal jami'a kal wa lam yakun yu'lamu halu sabiqi fala tuwarris zahiqa min zahiq wa in yamut qawmun bi hadami idan mutane suka rasu ta hanyar riftowar gini gaba ɗaya gini ya rifto musu shine wa in yamut qawmun bi hadamin aw gharq ko kuma suka nitse a ruwa aw hadisin amal jami'a ko kuma wani hatsari ne da ya hada su duka kalharak kamar gobara ta hada su duka to falatuwar zahiqan musa ba ba za ka gadar da ba za ka ba da gadon wannan da ya mutu ka ba da gadon shi ga wanda ya mutu ba su yanzu za a lissafa su kamar babu su ba za su ci gadon juna ba idan miji da mata ne sai a ce ya mutu ya bar kaza kaza kaza kaza babu wannan mata ita man tashi man tashi lissafinta sai a ce ta rasu ta ba 'ya'ya da kaza ba miji saboda ba a san waye riga rasuwa cikin su ba amma idan ɗaya ya rasu a nan inda aka yi hatsari ɗaya kuma ana shigar da shi asibiti ya rasu ya ci gado ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a shi wannan ya rasu nan inda motar take ana zuwa an same shi ya rasu masu agaji suna fito da gawar ana fito da ana janyo motar ana fito da shi yana numfashi ai kafin a tsako na biyu shi ya rasu duk ba ana samun ire-iren waɗannan abubuwa ba wane yana nan ana neman mota ma da za a yaro su nan take zai ci gadon wancan yanzu an samu almuna almunasaka kenan amma dai gadon shi zai ci gadon wancan shi ba sai a nemo masu cin gadon shi kun fahimci maganar da ke ko saboda haka abin da ake nema shine wanda ya bar gado a tabbatar da ya rasu ya bar wanda zai ci gado kenan wanda zai ci gado a tabbatar da yana raye a lokacin da wanda ibar gado ya rasu yana raye ko da minci ɗaya ne ya riga shi rasuwa shi kuma wato wanda zai nuna wani tasiri na rayuwa duk wanda Allah ta'ala ya bashi dama kar i wasa da ita wallahi minti biyar a rayuwa ba karamin al'amari ba ce minti biyar a rayuwa ka duba idan mata bunu adam in qata amalu illa min salat in dai dan adam ya rasu gaba ɗaya komai ya tsaya yanzu aminci biyar za ka yi salatar annabi za ka yi istighfari za ka karanta ƙur'ani shafi ɗaya kullum da ke ko za ka yi sallah raka a biyu kaza za ka yi kaza za ka yi kaza Wani alkhairai ne masu tarin yawa wanda yake wanda irin su ba shi da waɗannan abubuwa wanda irin su babu wannan kuma babu istighfari babu salata ya riga ya rasu ku duba wa gafa wannan ya rasu ne amma wannan bai rasu ba ta tazarar su minti ɗaya ce aka ce wannan zai shiga da wancan iyaka ce shi ma ko mu su suwaye masu cin gadansa amma dai shi zai ci gadon wancan saboda me saboda ya samu ƙarin numfashi bayan rasuwar wancan waka dole ne a tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado bayan rasuwar wanda ya bar gado amma idan ba a tabbatar ba kwatsam duka suka haɗe suka rasu ta hanyar gobara ne ko nutsewa a ruwa ne babu wani dalili da ya tabbatar da wannan ya riga wannan rasuwa ina fata mun gano wannan da ke koto in an tashi batun gado ba za a wannan ba zai ciwa gadon wannan ba wannan ba zai shiga da wannan ba idan da da uba ne suka irin wannan rasuwar to dan ba zai ci gadon uban ba zai ci gadon dan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga idan uba ne yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya uku in an tashi za a ci yara su ya 'ya'ya biyu yara su yabar 'ya'ya biyu shi ba zai shiga cikin lissafin gado ba saboda ka sai a kiyaye sai na uku daga cikin sharuɗan gado shine al'ilmu bi sababi irsi faƙar ya kunu hu alƙarabatu wani kahu alwala shine mutum ya san ma da wannan sababi zai ci gada shi da aka bashi wannan gado ta wanda sababi ne alaka shi da mamacin ita ce mai matar shi ce ko mijinta ne kaga sabi ya zama auratayya kenan ko kuma a'a a haihuwa ce ɗa ne ko uba kaka ne ko jika wan uba ne ko ƙanin uba ne ɗan wan uba ne ko ɗan ƙanin uba ne kaga ya zama nasar kenan ko ko alwala alhin da mutum ya san sababin da ya sa zai ci gado wannan shine magana ka abin da ya shafi almabahas alhamis sai almabahas asadis alhukukul muta'alliqatu bi tarikatul mayyit haƙoƙi da suke suka ratayu da abin da aka mutu aka bari kuna ce da kyau abubuwa da suke da alaƙa da abin da aka mutu aka bari shin idan aka ce wani ya rasu kawai gado ake magana ko ko menene kuna jina da ke ko abubuwa ne guda biyar abinda abubuwa ne guda hudu ake magana a kansu na hudun shi ne gado abu na farko shi shine ma'unatu tajhiz ma'unatu a jihis. ma'ana hidimar binnewa hidimar binnewa akan ce ma'unatu tajhiz akan ce at-tajhiz da zara an ce at-tajhiz ana nufin da hidimar binnewa hidimar da za a yi domin a binne mamaci wannan hidimar da za a yi domin a binne mamaci a cikin dukiyar shi za a yi a cikin dukiyar shi za a yi shine al-huququ al-muta'alliqatu bi tarikatil mayyit haƙoƙi da suke da alaƙa da abin da mamaci ya mutu ya bari kun fahimce ni da kyau yawwa duk abin da ya shafi abin nan eh, eh, sayar ne hakan kabari ko a ce za a ɗauko shi daga asibiti zuwa wuri kaza ko za a ɗauko shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza yanzu ba ina magana ne akan hukuncin ɗaukan gawa daga gari kaza a kai ta gari kaza ya halatta ba ba shi muke magana ba muna muna magana hidimar da aka yi da za ta kai zuwa ga binne mamaci za a cire ne a cikin dukiya wannan shine asali kuna jina gida ko shine asali ko da lokacin da aka yi rasuwar wani cikin yan uwa ko cikin abokanai sun tashi tsaye wani ya ciro kudi, ya yi kaza wani ya ciro kudi. duk an riga an gama idan aka zo tara dukiya tara aka tara dukiya za a yi rabon gado to abu na farko ya aka binne shi wasu sun ba da kaza wasu sun ba da kaza wasu sun ba da kaza suka ce sun yafe subhanallah ba za su karɓa shi kenan ba wata magana amma idan mutum ya ce do Allah a dawo mai da rabi kar a ce bai yi mutunci ba ko ya ce a dawo mashi da shi duka kar a ce bai yi mutunci ba kun lura da kyau ko kar a ce bai yi mutunci ba lokacin nan fa ana cikin hali ne da ya za a yi jana'izar ya curo ya bayar sai bayan da hankali ya kwanta ya ce a bashi bai taimaka ba ya taimaka mana san musa ga kamar ya ce wai bai kyauta ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba yanzu ya rasu ma ya zo ya ce sai an bashi ah. to a lokacin da ake cikin matsanancin bukata da ya yi gumfa ina fatan mafahimci wannan da ke saboda ka zama mutum wayayyen mutum idan mai haƙƙi ya ce a bashi haƙƙinsa a ɗauka a bashi kar ka taɓa jin coro wannan zai taɓa zumunci da ke tsakaninku ko zai taɓa mutunci da ke tsakaninku asali ma ya mutunta ne ai domin ya ɗauko a nashi ne ya bayar inda ko lokacin da kowa izugun zugun shi ma izugun zugun ba ita yanzu wurin wa za a je a nema sai dai a je wurin wani sai dai a je wurin wani kuma yana da kuɗin a aljihun shi ta kai yi ba saboda haka idan aka zo magana hidimar binne mutum ka kafa ne ka da kafa ne wa hafri kabarin tonan kabari kuna ji da suke da wasu wuraren masu sayan wurin za a yi sai an sai wurin ɗaya kenan sannan a ɗauke nauyin masu haka ɗin biyu kenan masu wanka a ɗauki nauyinsu a yi duk hidima da ta shafi binne mamaci a cikin dukiyar shi za a yi ba tare da almubazzaranci ba ba tare da almubazzaranci ba ko da shi ya wasiya ya ce in ya rasu a sai likafa ne iri kaza a same in zai zama na almubazzaranci ne ba za a yi ba ba tare da almubazzaranci ba a cikin dukiyar mamaci za a yi wana ji da kyau ko wannan shine asali ina jaddada muku shine asali ina jaddada muku shine asali idan an kawo lakafa ne daga masallaci ko an kawo lakafa ne daga wasu wurare duk wannan yayi amma kullum kai ka dauka kai dalibin ilimi ne za ka iya amsa daidai gwargwadon abubuwan da suka ina fata mun gane wannan da kyau kullum kada ka dinga kallo iya hancinka shi wani yana kallo ne iya hancinsa iya inda yake iya nan ya sani bai san wasu wuraren ba haka ba ne inda za a binne sai an saya kullum da ke ku inda za a binne sai an saya waɗanda za su yi hakan kabari sai an biya su likafani sai an saya tirare sai an saya waɗanda za su yi wanka su ce sai an biya su da suka ce sai an biya su ai mutunci suka yi in kowa ya tafi har kafawa zai wanka ina fata mun fahimci magana ta da ke ko saboda haka duk waɗannan abubuwan da suka shafi jana'izar mamaci cikin dukiyar shi za a cire idan waɗanda suka ce suka yi ɗawainiyar suka ce sun yafe ta yafu sai na biyu addiyunin muta'allika bi aini tarika sai a je bashi shi bashi ya kasu kashi biyu akwai bashi da ke da alaka da dukiyar da abin da aka bari kenan kan rahan kamar jingina kamar jingina ya rasu ya bar gona shi jingina ko mota shi jingina to haka yanzu a cikin kudin gadon za a ɗauka a je a biya gona domin ta dawo cikin gado kullum da ke ko a cikin dukiyar tashi za a ɗauka a je a biya bashin mota domin ta dawo saboda daman jingina aka ba da ita an ɗan jingine ta ne gefe guda haka to duk a cikin ainu tarika ɗin za a ɗauka a bayar domin ta dawo sai addinin mutlaka sauran basussuka sawa an kanat lillahi aw adamiyyin shin basussuka sun kasance na Allah ne ko kuma na bayin Allah ne na Allah kamar zakka kamar kafara kamar annafru kullum da ke ko yana da kafarar rantsuwa bai fitar ba wani abu ya sa bai yi kafarar rantsuwa ba haka fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba to kaga kenan za a mai kafara za a mai kafara ta ciyar da ne guda goma ko tufatar da su za a cire duk wannan kafin a zo ga ga rabo duk wannan kafin a zo ga rabo za a cire kafara watan zakka yayi za a cire zakka kuna jina da kyau ko wannan kenan haka dai hukuk da suka shafa na Allah subhanahu ta'ala za a ce ba wani ne zai zo ya ce ai inna Allah ghafurur rahim saboda kawai Allah ya yafi kaji fa auli adamiyin ko kuma ko kuma bashi ne na mutane za a cire kafin ai raban gado za a cire kafin ai raban gado ba su suka ne kaga dai akwai adashi su goma suke zubi dubu ɗari ɗari nau kenan misali na kefa miliyan ɗaya so shi ne ɗaukan fari eh yanzu zubi na biyar ake ciki ya zuba na biyar yanzu nau kenan ake binsa dubu ɗari biyar kullum da ke ko ana bin shi dubu 500 to za a ware wannan bashi duk wanda ya ce a bashi bashi kar ku taba ganin bai mutunci ba kar ku taba ganin bai mutunci ba lokacin da aka nema ya bayar ai ya bayar dan yanzu ya ce a bashi kuma sai a ce bai mutunci ba ina fata man fahimci man fahimci magana ta duk wanda yana cikin abin da ya sa mutane suke dardar suke ɗarɗar kan bashi da halayya na dan adam wannan ba dalili bane amma dai mutane sun dauki izina sai ga wani ya rufe gidan shi wata shida shekara daya dan yana gudun kada ya ce da wani ya zauna a ciki ranar da ya zo ya ce mai yana son ya zauna ya tashi ya zama kuma rikici ko ba haka ana haka ba za ga wani ya ba da bashin da ya ba da bashin lami lafiya amma da ya zo ya ce zai karba ka ga sai ana hadawa da charge office sai ana hadawa da manya to duk waɗannan mutane su ji tsoron Allah bashi ba suka huta almuhim idan aka zo za a yi magana bashi kuma kamar yadda ake sanar cewa don Allah duk wanda yake ban shi ba shi ya yi magana wannan nida'o ne am akwai kuma nida'o khas kullum da ke ko akwai khas an san waɗanda yake harka da su na ƙud da ƙud a ɓangaren kasuwanci in a ma'aikata ne an san wanda yake harka da su ƙud da ƙud wanda yake eh, in wata ya yi kusufi ma'ana albashi bai sauka ba zai yi kaza suna rantar juna duk waɗannan bayan an faɗa a bainar jama'a an ce duk waɗanda suke ban shi bashi da Allah su yi magana to kuma ya kamata abin mutane ɗaiɗai an san abokanansa an san wanda yake harka da su duk sai a bi su ba wai za a ce wai ya riga an sanar ba ne hakan nan kuma waɗanda yake bi bashi su ma kawo to galibi yan uwa suna firin jayen ne akan cewar waɗanda suke bin shi su yi magana domin a sauke nauyi shi wanda yake bi in ma bai bayar a nan ba zai bayar a can kuwa wani yana ganin fa da zaran an ce an rasu shi kenan sai ya yi mursisi ko mata ce ta san akwai wasu takaddu na mijinta sai ta sa su a can kasan akwati ko kuma ɗa ne ya san a wasu wurare da shi kaɗai babansu ya buɗa mai ya sa shi a wurin sai ya shuru duk waɗannan sai sun biya ranar tashi alkiyama duk sai mutane sun biya kwana ce na da kyau ko mata ta ga a ko wani fantimoti na kuɗi ba wanda isa ne sai ita kenan kawai da aka yi har kawai sai ta zauna a kansu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ko da an zo rabon gado ta ce wallahi ta kan ta yafe wai tana nufin ta dauke nata kenan bai yi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan haramu ne duk ranar alkiyama sai sun zo da shi duk ranar alkiyama sai sun zo da shi ko suna hada haka ta kasuwanci da wani ba wanda ya sani sai dai kawai da ya ji yara su kawai sai igum yana bin shi dubu ɗari biyar da ya zo da ya tabbatar da ana bin shi kuma mutane sun san yana bin shi sai ya zabge kuɗin ce lalle ilalla akwai bashi tsakanin su yana bin shi kuɗi tabbas yana bin shi yana ta muzurai yana bin shi dubu ɗari biyar ya ce dubu ɗari biyu da hamsin ka gane ko kaga yana nufin ya ci dubu ɗari biyu da hamsin duk sai sun biya duk sai mutane sun biya rana tashi alkiyama saboda ka sai a kiyaye sawa'an kanat lillahi ta Allah ce auli adamiyyin ko ta mutane ce idan ya rinci kuɗi a mtn fa ba ana rantan kuɗi a wayoyin sadarwa ba a recharge card zai kira eh idan bashin nefa nefa bashi muka ce eh kun yi shuru mana ba shi muka ce akwai wani hakika ne akwai wani ba na hakika ba ma'ana tun da da an ce bashi ka wasa kwakwalwarka ka tabbatar da bashi ne bashi ne me za ka ce ake me za ka ce ake shi ne kawai kana nuna kenan yanzu muna da addiyon kashi biyu akwai bashi da ke da alaka da dukiyar zunzurutunta ne kama jingina za a ɗauki wani sashi na dukiyar ne a a kai wani sashi domin a ciro ina fata mun fahimci wannan da kyau ko za ka iya karawa akan wannan kamar process da ake bi na fito da kuɗi na mamaci da ya rasu gratuity ko kuɗin sallama kuɗin kaza kuɗin kaza kuɗin kaza abin nan zariya ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo wani lokacin ma za ga hata su yan uwan ma sun fara janyewa tunda tun watakila yana a lokacin gamin ne ake zuwa a dawo a zai a dawo an karbi waɗanda aka cito yanzu ba sai an kai su sai gamin sai an je babban birnin jiha a je a dawo a je a dawo a je wani ga daga har abuja yake zuwa ina fata mun fahimci wannan da ke ko yanzu a ce mutum nasu yana aiki a federal ne sawa'un uniform ne ko ba yana aiki to kaga zuwa federal ya kama su zuwa lokaci lokaci to duk ire-iren waɗannan kuɗin tafiya da iya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo ana nan sai ga kuɗi sun fito miliyan 100 zai fi cire kuɗin shi ba ko da ɗa ne eh, ko da ɗan mamacin ne ba shi ya shiga ya fito ya fito da kuɗaɗen ba ba da kuɗin shi nan tafiye-tafiyen ba to zai cire su za a cire su tukuna in ma ya gaba a yi magana ba sai ce to akwai kuɗi fa na zirga-zirga da aka yi kasan mutane ba hankali ne da su wani lokacin eh, lokacin da ake ta abin nan wani gani ke ma yaushe kuɗin za su bayan sun san cewar ya rasu an raba kuɗin ai kaza da kaza ai kaza da kaza sai da kuɗi suka zama hard copy tukunna sun fito daga soft copy sai ga su sai ga an dawo eh shine ya je abuja so kaza ya ci abinci so kaza ya kwana so kaza saboda haka ziryar da yi akan wannan miliyan biyu da rabi ce ba miliyan ɗari ba ne? to gaske shi ne iya abin da ya san ya kashe miliyan biyu da rabi ya san ya kashe to aka cire mai miliyan biyu da rabi ba shi kenan ba inda bai kashe miliyan biyu da rabin ba waɗancan za su fito ba da ruwan ciki ake jan na rijiya ba shi ne to in yi aka cire mai miliyan biyu da rabinsa nau kenan miliyan 97 ko da 500 sai kuma a zo a raba su da shi wannan gado ne yana eh, a wannan duk wani abu ne da ba a yi zai cire allowance ranar da ya tafi abuja ranar da ya tafi abuja kun lura da kyau ko domin karɓo abin nan akwai inda yake zuwa aiki duk ranar da batun bai je ba ana cire mai ranar aikin ana cire mai kuɗin aikin saboda haka a'a a'a saboda haka su wasu kada a gudun kada a cire mai wannan ya je wurin aiki don ya samu ciko wannan shi kuma ya haƙura da wannan ya je bisawu so in yanzu zai lissafa wannan a ciki tun da an cire mashi a can wurin aiki na fatan ka zama na tsatsan mutum ka zama na tsatsi wanda kada eh, abin nan sai duniya ta samu kuma mutum ya rasa yadda zai ci duk lokacin da ake neman kudin ake ta bin su ake ta bin kadi kowa ya gudu sai da kudi suka fito kuma kowa yake haki dole ne a cire wa mutum hakinsa kuma ya kamata a samu cikin yan uwa dai masu hankali su tahi tsaye su ce to da fa gaskiya yi kokari saboda ka a tambaye shi nawa ne ya kashe ba a yi wata maganar ko ya yafi mu an gina mu akan bara bara shi bai ta tunanin iyafe sai dai a yafe mishi kuma bai ta ko da ya ji an yi wa'azu suka akan zakka shi yana jira ne ba a kawo mai ba wai yana jira ne ya ɗauka ya kai ya bai ba sai ci mutane kamar ba su gane karatun da aka yi ba wai dan bai ga an kawo mai baki na ka mu kiyaye waɗannan abubuwa ɗin sosai da sosai yanzu an cire hidimar jana'iza da yake nan an cire bashi sai alwasaya sai wasiya sai mu zo kan wasiya kullum da ke ko kenan wasiya ita ce duk da aya ta zo min ba da wasiyyatin yusi biha aw dain aw aya an fara gabatar da wasiya amma azartawa a aikace wasiya ce take zuwa bayan bashi ba bashi ne yake zuwa bayan wasiya ba daga cikin maganganun malaman tafsiri shine min ba'di wasiyatin yusi biha aude abin da yasa aka fara gabatar da wasiya wanda aka yi ma wasiya ba lalle ya iya cewa ya yi min wasiya fa cewar aban miliyan 250 ba zai iya tsamin baki amma mai bashi ba lalle zai iya magana isa sai aka fara gabatar da wasiya don a jinjina matsayinta kulwar da ke ko kuma bithulus bithulus akwal da ɗaya bisa uku zuwa kasa wasiya da aka yi wa mutum ɗaya ko aka yi wa mutane da duk wata wasiya da mamaci yi gaba ɗayanta da wace iwa mutum ɗaya da wace iwa ƙungiya da wace iwa masallaci da wani iwa makaranta duk in haɗa su ba za su wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba saboda haka inda za mu tara wasiyar da ya yi a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani mota shi a ba wani kwamfuta shi a ba wani naira dubu kaza a ba wani kaza a ba wani kaza da muka lissafa sai muka sun ɗauki rabi na abin da ya mallaka to sai a rarrage ma kowa nashi kowa a wasiyarsa za a rarrage a rarrage a rarrage domin ya dawo ɗaya bisa uku sauran biyu bisa uku sai a raba wa magada sai na ƙarshe daga nan ne sai a zo miras mirasul warasa sai rabo na gado sai kowa a bashi kasan shi kowa a bashi nasibinsa kun da kyau wa ya jima'u ha ƙauluk waɗannan bayani gaba ɗaya idan ka ce ta dumu to ya yi ta'un dalun wawun mimun ta'un tajhiz ta'un jihis. dalun dainu wawun wasiya mimun miras kun ga yadda take kenan saboda haka haka yadda ka gansu a jere din nan sai ta'un sai dalun sai wawun sai mimun to haka ake kawo su ta dumu ma'ana abu na farko da za a fara yi ta jihis hidimar hidimar mamaci idan aka gama hidimar mamaci sai a zo bashi dalun kenan bashi na haƙƙin Allah bashi na haƙƙin bayin Allah sai a cire bashi idan aka cire bashi to sai a zo mai ya saura mai ya saura sai a zo wasiya kenan a lissafin farko ba za a fitar da wasiya ba domin kuka fitar da wasiya a karan farko ba a cire hidimar rasuwa ba ba a cire bashi ba sai ga ta daga akan fulufu. to yadda aka kawo shi a jere din nan jana'iza sai abin da hidimar jana'iza ta rage sai a zo kan bashi kula jira da ke ko sai abin da bashi ya rage sai a zo kan wasiya daga nan kuma sai a zo kan gado domin idan idan gaba ɗaya abin da ya mallaka ya tsaya a kan hidimar jana'izarsa da kuma bashi shikenan an kammala sai Allah ya ji kanshi gafara ya rahamshe shi ba abin da ya saura sun yi sa'a ma bashin ya cike ko ina da ina inda bashi ya rasu kaga za su zo su gaji bashi ne kun bai ci magana ta abin da ya mallaka an binne shi kuma bashi an biya bashi da shi gaba daya shi kenan hankali ya kwanta kaga batun mai wasu ma ba bai taso ba masu abin nan kuma sai a ce to ya kamata a mai wakafi to ina fata mun fahimci magana to daga nan idan bashi ya rage idan bashi ya rage misali misali ku rike abin da ya mutu ya bari dubu casa'in ya bari 90,000 naira ya bari gaba ɗaya da aka tara gaba ɗaya da aka tara 90,000 ya rage hidimar binne shi ta ɗauki 20,000 ku lura 20,000 din ta kai ga kudin mota ne kudin kaza kudin kaza kudin kaza kudin kaza watakila akwai inda aka ajiye shi a asibiti ma ba za a baku shi ba sai kun biya wani abu to duka ga za a cire ne a cikin waɗannan kuɗaɗe ina fatan kun fahimci wannan da kyau da aka cire abin nan 20,000 na abin da ya shafi jana'izar shi an gama jana'izar shi yan saura no kenan saura 70 yanzu mu ce saura 70 kenan ana bin shi bashi bashin nawa bashin 50,000 saura 20,000 ana bin shi 20 a yanzu kuma ya yi wasiyar 5,000 ta shiga ko bata shiga ba ta shiga domin 5,000 bata kai ma fulis ba ta shiga to sai a cire wasiya yan saura nawa 15,000 shi ne gado 15,000 shi ne. abin da za a gada haka za ka biyo tartibin daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza domin idan dukiyar abin da hidimar jana'iza ta cinye dukiyar gaba daya yan saura mai kuma ba shi ba ga sai a raba shi kan magada kenan eh yanzu za a raba shi kan magada ne ko kuwa sannan za a raba shi kan magada lizzakari misula zuwa unsayin za a raba eh kuna jina da ke ku saboda haka in an raba in maza za su biya dubu goma goma mata su biya dubu biyar biyar kenan na ta kuna fahimtar matsala din to wannan shine mataki da ake bi yisa ga yadda karshe aka kawo ta dumu in ka ji ta dumu a wannan ana nufin ta'un tajhiz dalun dainun wawun wasiya mimun Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah eh a alkawari kuma kamar ya sai bai zo ya karba ba a ina ya bace